Bismillahi Rahmanir Rahim. Mage, kashi na sittin da ɗaya. A hankali ya ce shi ne za ki dinga kallo na ina saka kaya ko? Ba ki ƙoshi ba ne? Da sauri ta kuma bude idanuwarta sai dai wannan karan ba kallonsa ta yi ba. Gefe guda take kallo a shi take girgiza masa kanta. Muryar tana rawa rawa ta ce wajen Ami nake son zuwa. Kaga yamma ta yi gashi ba ni da kaya a nan. Bakinsa ya taɓe ya ɗan ɗaga kafaɗansa sannan ya juya a hankali ya kama hanyar ficewa. Da sauri ta so yunƙurawa ta tashi sai dai Bata irasa bata hakan ba ta koma da wani irin sauran tana sakin yar ƙara tana rufe idanuwanta. Duk irin yanda ya gasa ta tamkar masa ya juya ta ciki da bai bai hana ta jin kamar za ta mutu dan azaba ba. Bata taɓa sanin wannan mutumin mage ne ba sai yau. Da dariya da shafa da shafa da laluma ya yi mata damkar da zai iya halaka ta. Ba za ta iya yarda ya tafiya sai ya bar ta a wajen nan sannan kuma ya dawo ya same ta ya su halaka ta a daren nan ba. A gaskiya ta daina mamakin irin ihun da Nadiya ta rinƙa yi, sannan ta ji takaicin Zinariya da ke kishi da wannan abun. wahalar, tashin hankalin, azabar, kai gaskiya bariki hauka ne. A haka 'yan bariki ke rayuwa da maza kala daban-daban, wani irin daidai su, wani daidai su ne, wani ya girme masu, a haka su, su kamu da cutar ƙaiƙayi da sauransu. Allah ka shirye mu, ka rufa mana asiri, ka shirye zuri'armu, ba don halayenmu ba, ba don wata ibadarmu ba, alfarmar fiyayyen halitta da alƙur'ani ka raba mu da zina ko da ta ido ce kowace iri ce ita bata ga abin da za ta yi wa kishi ba in dai ba dan kyan dan kyan nasa da dan kuɗin nasa ba da dan farin nasa ba to meye abin kishin an ce mata shi suke wa kishi ne ashe kuwa mata ba su san ciwon kansu ba ita kam gaskiya ya fi ƙarfinta gaskiya sam ya fi ƙarfinta a hankali ta idisa sakowa ta shiga bin bango bayan ta idisa zuge zip ɗinta ta rufe bayanta da kyau Zama tai waje guda ta rinka sauke ajiyar zuciya. Zaman ma ba wai ras-ras ne ta yi shi ba, baki ɗayanta don ɗosanawa ne ta yi, a babbar kujerar da ke wani irin tsari. Ta dafa hannayenta suka tattare ta tana ƙara rantse ido. Sama-sama ta rinka jin magana, ta yi ɗan tsayi don jin maganar ta ɗan lafa sai kuma ta ganshi ya shigo da wani irin sauri. Da kallo ta bi shi a ɗan tsorace ganin abin da ya ɗauka a hannayensa ya kuma fice tamkar bai kula da ita a zaune ba. Irin yadda yanayinsa Irin yadda yanayinsa ya nuna tashin hankali sai duk hankalinta ya tashi. A hankali ta kuma cicciɓawa da ƙyar ta miƙe tana jin wata iriyar juwa na zuwar mata na yunwar da ya gama cinye duk wani ɗan abincin da ke cikinta ta nufalan. Bayansa take hange yana tsaye hannunsa ɗaya a goye a bayan nasa sai mutane biyu take jin kukan ɗaya ɗayan kuwa kansa sadde yana ta murza hannayensa ya kasa wani motsin kirki. A hankali take ƙara matsowa sai dai bai bata bata yi da matsowar ba ta fara fahimtar matar da ke zaune hakan yasa gaban ta yankewa ya faɗi muryar jakadiyar sarki ke neman iso bai tsaya wata wata ba ya bada damar shigowa mutanen da suka shigo ɗauke da mutum ne ya saka najiba ja da baya ta tsaya gabanta na dokawa a lokacin da suka shimfiɗe ta a wajen da ya nuna mata suna ta kakkare ta da alkyabbarta ya saka najiba jin kafafunta sun fara rawa sosai da sosai sai da suka fita sannan ya karasa wajen da mamanta ke son isawa amma mijinta ya riƙe ta ba don komai ba kuwa sai don kasancewarsa a gaban mai da magaram. Ko ma menene ba su da damar iya sawa wajen nan a irin wannan lokacin har sai an ba su dama. Duk da kuwa ‘yarsu ce ta cikinsu, shi ɗin ai sarkin sarkinsu ne. Alkyabba ta ta yaye lokaci ɗaya idanuwansa suka sauka a wajen ƙafafuwanta da suka yi wani irin sundum. Da sauri ya shiga bin ƙafafuwan da kallo har Allah ya saukar da dubansa a wajen da ya ga wasu ‘yan ƙananun ƙofofi guda biyu da suke shige shige da 'yan tiloli ƙananu sosai. A hankali ya ƙara ƙurewa wajen da kallo, Na ya fahimci san, sawun haƙori ne na macijin da ya sara, sara ko irin ta kokowa. A hankali ya ƙara duƙawa. bai taɓa daidai bai taɓa daidai wajen ba sai ƙara kusanta dubansa da ya sosai da sosai san ba alamar rai a tattare da ita amma bai yi gaggawar sarewa ba har sai da idanuwansa suka sauka a irin yanayin ƙofar da wani irin sauri ya miƙe wajen jakar nan da ya ɗauko daga ɗaki ajiye ta ya buɗe ta A da yake a ƙasan zuciyarsa Allah ya sa sarar bai kai tsayin minti arba'in da biyar ba. Sara ne na maciji mai kala biyu, irin macijin nan mai kalar ash da baƙi. sa ke ɗauke da haƙora ɗaya ya fi ɗaya girma, haƙoran ɗaya ya ɗan fi ɗaya tsayi ne, mai tsayin shi ke da tsini, wanda ba shi da tsayin kuwa shi ne mai kakkauran waje. Hakan ke sakawa ana iya gane cizon sa idan aka ga ‘yar ƙaramar ƙofofin ɗaya ta ɗan fi ɗaya girma, sannan idan ya yi sara yakan sumar da mutum ne. suma mai tsananin da ke nuna tamkar mutum ya mutu ne sai dai a hankali mutum ke ƙara nisa idan har aka ɗauki lokacin nan ba a yi gaggawar tsayar da dafan ba ko a sada ka da asibiti suka su yi gaggawar yi maka nasu dabaran balle kuma kana iya rasa ranka wata haska ce ya ciro mai kaifin bala'i sannan yar siririya ce bai tsaya wata wata ba ya kamo ƙafar nan wajen wajen ya daidaita askar nan tun daga gaban sarar ya shiga yin baya-baya da ice yana ƙara sauka. Wani irin baƙin jini ne ke fitowa mai tsarara har ya kai wajen da nomar kalo ɗin jini ta fito sannan cikin wani irin sauri ya kuma huda ɗayar ƙofar har ya kai wajen da ya tsaya shi ma inda kamar yanda suke da bambanci haka yanayin yaɗuwar su take a jikin ɗan adam. Buɗe wata kwalba mai ɗauke da alcohol na asibiti ya ɗauki auduga da sauri-sauri ya zuba alcohol ɗin nan wanda hakan ya saka baki ɗaya wajen ya shiga wani irin bori tamkar ana ƙone wajen kafin ya lafa sai wajen ya yi fari fat har ana ganin ɗan nama naman wajen hakan na nufin wajen yawon tas kenan bai yi ƙasa da gwiwa ba ya saka audugar nan ya ringa wanke wajen da wanki na kirki wanda ke darzar wajen sosai a hankali ya ɗago ya sauke dubansa akan mahaifiyarsa sai da ya sauke ajiyar zuciyarsa na ya ce ina ga kukan nan bana son da sauri ta kuma duban fuskarsa amma sai ta mayar da kanta ƙasa sakamakon tsagwaron ɓacin rai da ta hango a tattare da shi. Shigowar iyayensa ya saka shi lumshe ido, dama ya san arina domin ta wajenta suka bi kafin a ƙaraso da sunan, har da abi da ummu. Baki ɗayansu sun so san sun san su san abin da ke faruwa suke yi, shi dai shirin da ya yi kallon agogo yake yana ƙiyasta iya adadin lokacin da ya ci a ce jikinta ya fara ɗaukar ɗumi, ya rage sanyin nan kau kamar gawa. Najiba da ke tsaye sai a lokacin da suka gane mata lalle da gasken Nadia ce. Baki ɗaya sai ta ji ta kasa iya riƙe kanta. A hankali ta silale daga inda take a tsayen nan, ta zauna saman kafet ɗin, kamar yadda baki ɗaya mutanen falon suke ciki kuwa har da Sultan, da ya zauna a ƙasan shi ma don ya duba ta da kyau. ne da yanayi na tashin hankali ya ce, Shahid, mu kai ta asibiti mana, menene ya same ta? Me wannan akai kamar an yanka kamar an yanka ne? Me ke faruwa ne? Sai da Shaidu ya ɗauki kamar minti uku yana mai ci gaba da ɗan taɓa yanayin jikinta da yake jin kamar yana canzawa kamar kuma baya canzawa sannan ya kalli abin. A sanye ya ce wannan ɗin shi ne treatment ɗin da za su yi mata ko kun je kuma saurara kaɗan idan har da sauran numfashinta za ta farka. Annaji ji bana jin haka sai ta fashe da wani irin kuka. Ƙasa ƙasa tana mai ɗora hannayenta saman kanta. Hankalinta tashe da jin kalaman sultan. Me? Aida me ya same ta? Wane irin treatment ne wannan ya yi mata? Baƙin jinin nan na menene? Me ke faruwa ne da gidan nan da shi kansa Sultan ɗin? Ami da ta fi kusa da ita ne ta kamo hannunta irin ta ƙaraso jikinta. A hankali ta ƙarasa ta zauna a karkace, ta ɗora kanta a gefen jikin Ami. Tana mai fitar da wani irin marayan kuka da ya saka cike da, da tausayawa. Sannan jin irin yadda jikinta ita ma ya ɗauki zafin ne ta rinka ɗan tafin ɗin bayanta don ta samu ta yi shiru. Domin kuwa irin yadda ya haɗe ran nan su kansu sun yi shirin ne suna masu addara Allah ya sa ta tashin. Can kamar minti goma sha uku sai ƙofofin fitar jikinta suka fara fitar da alamu da mutum mai rai ta hanyar fara fitar da zufa. A hankali jikin nata ya ringa rage yanayi na sandandan ɗin da fatar fatar matacce ke ɗauka. Ya fara ɗan rage sanyin da ya ɗauka sai dai sam bai ɗauki ɗumi irin na fatar yawancin mutane masu lafiya ba. Hakan ya saka shi kai dubansa wajen mahaifiyarta. Cikin natsuwa ya furta, idan tana cikin halin rashin lafiya, takan yi nawa temperature ɗin fatarta. Mamanta cikin shaƙaƙƙiyar murya wacce ta ci kuka ta ƙoshi ta ce, bai taɓa haura 38 ba, domin ita ɗin sam jikinta baya ɗaukar zafi, ko da kuwa bata da lafiya. Ajiyar zuciya ya sauke a hankali ya farta, da ranta, za ta farfaɗo sha Allah, dafin bai ratsa ta sosai ba. Dubansa ya kuma kaiwa a karo na shidda kan na Najiba. Ajiyar zuciya ya sauke a karo na babu adadi, kafin ya miƙe yana duban su ƙasa-ƙasa ya ce, to ki daina kukan mana, su duka shi suka kalla kafin kuma su kalli inda yake kallon najiba ce ke tashe shekar kukanta baki ɗaya abin ne ya zo mata a lokacin da bata tsammata ba tarin tsoro ya saka ta neman sikewa da tuna bincik bai kuma ƙara wani lokacin ba ya juya ya fice a falon wannan karan ta babbar ƙofar ya fita da kansa tsayuwa yana bin gidan da kallo muryarsa da ke ya kai dubansa kan sarkin zabga liman amintaccensa sarkin ƙofa da duk wani dogaran da ya kwana ya waye a fadar da ke tare bisa umarninsa inda ya saka aka zubo masa polisai suka hau wajen ayyukan ma'aikatansa kafin ya gama abin da zai yi. Ya yi kai kawo kamar sau huɗu wajen nan yana kallon duk wani wanda ke wajen kansa a ƙasa. Sai da ya ja ya tsaya ya furta, kowa ya ɗago kansa ya kalle ni. Baki ɗayansa mamaki da tsoro da al'ajaban a ɗago kai a dube shi ya dirar masu. Wani irin su ɗago kai su dube sa? Ganin duk sun kasa ya yi wani marmashin yaƙi a karo na biyu ya furta umarni nake baku Ai kuwa baki ɗayansu sai suka sauka suka dinga ɗago kawunan nasu sai dai da wani irin sauri suke sadda dubansa. Sakamakon arba da ainihin fuskarsa a bayyane. Rawanin ya mayar da shi iyakansa baki ɗaya kamar nan mazan da suke hasashe ya bayyana a gabansu. Irin yadda suke hasashen daurewa irin na sarkinsu sai abin ya dame tunaninsu ya shanye. Hakan ya saka da yawansu jikinsu kwasa rawa sai ɗaiɗaikun da suka kasance jaruman jarumai ne suka sadda kawunansu hankalinsu san ba a jikinsu ba baki ɗayansu suna cikin fargaba da wannan lamarin da wannan lamarin da bai taɓa faruwa ba afuwa dai takawa Allah ya wuce zuciyar mai da makaram Allah ya sassauta fushin jimina Allah ya wuce zuciyar sarkinmu amintacce ya faɗa yana ƙara sadda kansa cike da biyayya shaidu ya buɗe bakinsa a sanye ya farta menene laifinsu da ake son ɗaga daga na kawo su a ringa bin su ana kashewa tamkar kiyashi shin ɗaukar fansa ne ko ƙwacen kujera ne. Menene ribar biyowa ta bayan fage bayan ni ake son kuntatawa Ga ni a bagas ba zan iya yin komai ba. Ana iya ko da gille kaina ne domin kuwa ni ma mutum ne kamar kowa sai dai maimakon mai aikatawar ya biyo kai tsaye sai yake lungu-lungu da ni yana cutar da 'ya'yan mutanen da basu ba su gani ba. An sassautawa ya ganin da yawan su ba san inda zancen ya dosa ba. Hakan ya saka suka yi sakayau da su a cikin su a cikin su kuwa akwai wanda suka san inda zancen ya nufa su ma sai ƙara yi suke irin zancen ba su gane inda ya nufa ba a hankali ya ɗora da faɗan ba ka jin tsoron Allah ne ba ka tuna akwai ranar tsayuwa ne wayannan da kake kashewa don san zuciyarka ba ka tsoron irin hujjar hisabin da Allah zai wanzar a kanka a gobe kiyama ne ko kai zuciyarka ta ƙeƙashe ne ka zaɓi duniyar ne wacce baka san iya adadin wa'adin da ya rage maka ka cika ba shin idan ma Allah ya ara maka nisan kwanan ka tabbata ita duniyar da kake tunanin yi domin ta za ka samu abin da kake son samun ne idan mace ce idan lafiya ce ko tunanin mulkin da Allah ya naɗa bawansa bai cancanta ba don ƙananan shekarunsa ne ko wani lamari naka na kanka da ka bar wa zuciyarka shin ana amfani da damar da aka sani a kaina cewa ko jama'ar garina da ina da hali da na hana masa saka laya a cikin ƙasata ne ake son kassara tunani tunanina ta hanyar kashe min iyalaina Allah ya wuce zuciyar maza Allah ya huci zuciyar maza aka ringa maimaitawa kowanne na tsarge da ɗan uwansa sannan maganganun sultan karara sun fito fili Shaida ya sauke ajiyar zuciya yana mai fuskar rubutun bacin rai yana ayyana irin hukuncin da koma waye ya dace da shi ya ce ba zan saka alkur'ani mai girma don samun mu yi min zagon ƙasa ba sai dai ina mai shaida masa mummunan labarin cewa ya mayar da rigarsa ta zuwa makabarta don birni gimbiya Nadiya bisa abin da ta jiyo domin kuwa bata mutu ba daranta. Duk yawancin mutanen wajen ne suka ɗago kawunansu a firgice. Mutuwa? Da yawan su tsananin mamaki da tsoron furucinsa ne ya saka masu ɗagowar nan. Cikinsu kuwa mugun da ya aikata ne ya ɗago a firgice shi ma da jin wannan lamari. Bata mutu ba? Tana ina? Da ranta? Mita ce? Yaya aka yi bata mutu ba? Yaya wanda ya aikata aikin nan zai min? Yaya wanda ya aikata aikin nan zai min ɗaukar wa wanda ban san abin da nake yi ba? Har ma ya yi tunanin a lokacin da na wanke gawar matata da kaina na ta ta aka kai ta ba zan lura da tsarar macijin da ya kashe ta ba koko ya yi tunanin da yake ni ɗin wawa ne zan iyakance bincike na akan macizai da irin hatsarinsu bayan na kasance jini ga Abdul Abdulmalik ba Shin kun manta sanadiyar sararsa da maciji a filin daga ya saka shi zuba kiwonsa har sai da ya lakanci raba gangar jikinsu da haƙoransu kafin ya iya fitar da ƙarinsu ya san yadda ake magance dafinsu idan bai gama shiga jiki ba ya iya bin rawarsu har kuke tunanin zai iyakance su saninsa a kaina ni sultan shahid ya ƙara shaida ɗan ɗaga muryarsa sannan a kausashe ya kai wa garin da yake tsaye su duka mai ƙarfin gaske sannan ya maido dunƙulallen hannun nasa ya daki gefen ƙirjinsa ya ce lungu lungu kyamara ce ya a gidan nan wanda ba kowa ya san da ita ba saƙonnin tsakiyar dare kulawa da kuncewa baki ɗaya a tafin hannayena suke. Drone kaɗai kuka san da shi a tunaninku, shi ne kawai zai ringa aiki idan safiya ta yi, ina zaune na rinƙa bi da shi yana ɗauko man rahotanni kamar wani gaula. Ɗan marmashin takaici ya kuma yi a hankali ya furta, kuna iya tafiya. Ba wanda ya iya koda ƙwaƙwaran motsi ne a cikinsu, shi kuwa a tsayen nan da yake idanuwansa ƙyam a kan mutum biyu da suka yawaita haɗuwa da junansu a cikin masarautar idan dare ya raba, wayanda yake ganin haɗuwarsu lokaci zuwa lokaci. shi ne ya fara juyawa lokaci ɗaya suka kwashi kirari haɗe da neman afuwarsa ba su suka yi shiru ba har sai da ya shige babban falonsa idanuwansa ne suka sauka a kan zinariya da aika kiranta bai yi komai ba sai ƙarasawa da ya wajen wayar cikin faɗa ya yi kiran kwamandan ɗin da aka ajiye yake jan rigamar ba da tsaro wa gidan a kausashe ya ce ko ƙaramin yaro ne kar ku ba shi damar fita daga kowace hanya ku zuba ido ku yi taka tsantsan domin na domin na wanda ya aikata kuma ya san da shi nake Daga yanzu zuwa dare komai na iya faruwa, ciki kuwa har da barazanar fadawa. A dake shi ma ya amsa kafin ya kuma zagewa, ya ƙara tada jinin ma'aikatansa, ya giggindaya sharuɗɗan cewa ko mace ko namiji ko yaro ko tsoho a halin rashin lafiya ko a halin hauka ko a mace kar a fita da kowa daga masarautar da magaram. Ajiyar zuciya ya ya kuma juyowa gare su. a hankali ya ƙarasa ya zauna ganin numfashinta ya dawo asali ma bacci take yi mai nauyin gaske wanda daga shi ne komai zai sake ta ta farka ya maido dubansa wajen ami da ta aiko masa da tambayar da ya zama wajibi ya amsa ta sai da ya sauke ajiyar zuciya sannan ya ce i ba a rufe wajen haka ake barin sa ya bushe dan kansa ko ruwa ba zai taba wajen ba Dan shiru na dan lokaci kafin ya ɗora da faɗin ba a taba raba gidansa ba a taɓa raba gidan sarauta da abubuwan tashin hankali zagon ƙasa, munafurci, haɗe-haɗe, fitintinu, rigingimu da dai sauransu ciki kuwa har da kisa. Wani wani kan tsinci kansa ne a wajen da bai dace da shi ba, wani kuwa yakan kawo kansa wajen ne don a ganin ganinsa ai nashi da wani ba shi da wani waje da ya fi nan ɗin. Dama don irin rayuwar haka aka haife sa. Dubansa ya kai wajen Umma da ke rungume da Nadiya. Zuwa yanzu sun rage mata nauyin sitirar da ke jikinta sosai don ta sha iska. Haka ma ya kai kan Ammi da ke rungume da Najiba, wacce duk ta makalkale ta idanuwan ta limshe tana kwance a saman ta sosai sai ajiyar zuciya kawai take sakin. Sannan ya kai kan Zinariya, sai ya ga sam ba wani yanayi na damuwa ko alhinin garin ‘yar uwarta kwance shame-shame a halin rai ko mutuwa. Asali ma dan girgiza kai kawai take irin idan mace na cikin neman bala'in na.